mai girman gwamna ko za mu iya sanin sunanka? sunana alaramma abdullahi umar gandu mun saurari sunanka saura kuma ne? saurari sambatu dan Allah wani irin ilimi ne da kai ilimin taurari Allah da gaskiya ne ka sallama sarki sunusi daga kan kujerar sarauta eh haka ne shekaran da an sallame gaskiya ban yadda ba billahi lazila eh kai ba sai ka rantse ba dan mu muna cikin bakin ciki mu muna jin daɗi ka gama jin daɗin ka idan wani ya hausi ya tsige wanda ka dora na ruwana mama <laughs> gode ma Allah mun gode ma a gafarta min ɗaya yau in kwana da farin farin ciki da zan kwana da shi an ce babu iri ne ƙasar ga kuma wallahi ƙarya ta mu an ka jawo mun kai mai kamfen sannan na yi ƙarya sannan ba yawo ya kai na bulashin kuka ba namiji na kuka shekara ta bakwai ina faɗa da gwamnati wata ba ganin kuka na amma shege katon banza ya zana yana mutane bulashin kuka ya kuka muna wuce ne